mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa ewandu da ke a nan unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau talata sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu safat mun yi gangara har mun kai karshen sura don haka wata walla an hatta wa absir fa sawfa yubsirun a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tawalla anhum hatta hin وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka yi ta bayani tun daga farkon tura cewa sura a makiya ce tana koyar da tauhidi da girmama Allah muka ce farkon sura kashi na ɗaya bisa uku na farko yana koyar da girman Allah da girman halittun Allah da girman iko da kudurar Allah kashi na biyu ya nuna muna muhawara tsakanin annabawa da manzanni da mabiyansu waɗanda ba su bi su ba kuma daga ƙarshe Allah ya tabbatar da nasara ga su manzannin da su annabawan kashi na uku na surar kuma yana nuna tsarkake Allah tsarkake Allah daga wasu naqa'i wasu tawaya da aka jingina zuwa gare shi wanda tun jiya mun fara karanta su don haka Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata walla anhum hatta ay eh, juya ka ba su baya ka ba su lokaci ka ba su zuwa wani lokaci muka ce wannan zai yana tabbatar da wannan sura ce ta makka ita ce ba umurta ba umuni a ita ce ake umuni a kauda kai a jaye a tabbatar su a kyale su in an yi musu wa'azi ba su ji ba ka kau da kai da gare su muka ce malamai suka ce surorin makka ke da irin wannan lafazi na madina su suna da lafazin eh, a yaƙi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al haqq min alladhina hutun kitaba hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sajirun suna سور مكة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير su magana yaƙi ce magana ayata ce na madina waɗanda suka kawo muku hari su kai musu hari su wurin makka kuma magana ku yi haƙuri da su ne in suka koya musu ba su yi ku kawo da kai muka ce mallamai suka ce na madina ba su shahi na makka ba domin yanayin musulmi a duniya wani lokaci sukan kasance irin yanayin mutanen makka da ba su da wani ƙarfi an fi su sai a ce su kuyi amfani da ayoyi na mutanen makka da suka kasuwa a makka cewa ku yi wa'azi ku kau da kai ba ku da inci na tilastawa lokacin da mutum ce kafa gwamnati to sai amfani da ƙa'idodi yadda kowace gwamnati take amfani da nata ƙa'idodi na tilastawa yau gwamnatota da akwai suna da inci in sun gaba daidai ba su sa ƙarfin soja su sa ƙarfin bindiga su hana amma musulmi ba su da ƙarfi ba su da yancin su yi wannan don haka ayoyin makka suna nan za a yi amfani da su wani lokaci na madina suna nan za a yi amfani da su wani lokaci ya lace wa afsir fa sawfa yusirun jira su ma za su jira kaɗan jira su na wani lokaci lokaci ne ɗan kaɗan ko dai ku samu nasara a kansu a yakin badar ya kasance kun bude makkan ba magana a juya a basu baya ake ba ko kuma mutuwa su zo ta riske su su ga hakikanin abin da ake gaya musu sai Allah ya ci gaba da tsarkake kan shi ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga ubangijin ubangijin buwaya daga duk abin da suka siffanta mai na tawaya na nakasa na jingina mai ɗa, jingina mai mala'iku akan su ne mata jingina mai bukatan mata jingina mai bukatar ƴaƴa duk abin da ake jingina ma Allah na nakasa Allah ya tafi ku daga haka wa salamun alal mursalina kuma amincin Allah ya tabbata ga wayannan manzanni ga su an ba mu labarin su cikin wannan sura mai albarka an ba mu da suka yi gwagwarmaya ga ka amincin Allah ya tabbata gare su duka walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin so shi sun yi ta tahowa ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi game da falalan wuta wannan ayoyin da mai suka kafaratul majlis cewa an zauna ga wuri za a tashi أكيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما دكا نتبس إنغانتا با وانجا إنغانتا ولد أكتوكور ريسوني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شما ينادي سبحانك ينادي أركك الله أنا بس ya ce duk wanda ya zamna a wani wurin zama sai kurakurai ne suka yawaita in ya tashi to Allah zai karkare waɗannan kurakuran da ya yi na sukul da baka da wani abu da ya kama da haka za ka karanta su a matsayin kafaratul majlis ya zo a hadisai amma dai bai inganta ba a hadisi ko ɗaya abin da inganta inganta shine wannan kafaratul majlis daga nan kuma sai mu shiga sabuwar sura wanda yake suratul sad bismillah bismillahir rahmanir rahim الصاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق طيب وانا سورة سورة الصاد كما سورة شيء مكية سورة شيء ودعك أكتوك سورة مكة an saukar da ita kafin سورة saukar bayan an saukar da suratul kamar. iqtarabatis sa'atu wan shaqqal kamar aka saukar da ita ayoyinta 88 kuma shafi biyar ce da da shekara uku kuma ita ma tana karantar da tauhidi ita ce sura ta farko cikin na saukar suwa wanda aka ambata halitta annabi adamu ciki don haka kul wa naba'un azim da yazo babban labari yana magana game da abin da zai zo bayani na ayoyi can kusan karshen surar na halitta annabi adamu cikin ta aka fara halitta annabi aka fara faɗin yadda aka halicci annabi adam alaihi salam don haka sura ce ta makka ita ma tana cewa zuwa ga tauhidi tana faɗin maya da aka yi tsakanin annabi sassalar da mashirkan makka kamar da za mu ji ayoyi ita ma tana nuna girman allah kuma tana nuna cewa za a yi tashi alƙiyama. allah ya ce sad irin wannan ya yi ta wuce mu buruful mukatta wanda ke farkon sura wanda yake malamai sun sha bamban wajen fassara mai suke nufi wasu su ce suna da ma'ana wasu su ce wallahu alamu bi muradihi bi zalik wasu su ce ana nuna ma larabawa cewa wannan qur'anin da larabci aka saukar da shi ba wasu harufa bane alif ne da lam da mim su kawo iri ne fa Ka ya an fadu kawo irin su dai ne haruffan nan za ka magwalo ne ake musu ana cewa ga suna haruffan nan ne ka a karanta ku ji da wani sabon abu haruffan nan ne da kuka sani yau da gobe dai amma ga suna sun kasa kawo irin su kuma wannan duk da yana shiga cikin ma'anar amma dai zai hana Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa Allah ya ce wal qur'ani ina rantsuwa da al qur'ani bizikr ma'abuci daukaka ya an ce zikir ana nufin ɗaya daga cikin da bayan su ma'abuci ɗaukaka na an anzalna ilaikun kitaban fihi fana ta taqilun ya wuce ma suratul anbiya cewa mun sauƙi sun muku da littafi cikin shi akwai ɗaukaka ku shi ƙur'ani yana sa ɗaukaka da ƙur'ani wannan al'umma ta ɗaukaka ta wuce al'ummomin da suka wuce bayanta don shi ake ce mai bibbikar ma'abuci ɗaukaka shi ya ɗaukakar da wannan al'umma kuma cikin wannan al'umma ma'abuta shi suna samun ɗaukaka in an zo ba da sallah sai a ce ma'abuci ƙur'ani a gabatar da shi ya ummun nasa da likitabillahi duk wanda ya fi karatun ƙur'ani ya shiga gaba ya ba da sallah in an zo ga lamarin duniya a ce a shugabantar da wanda ya fi ƙur'ani in an zo aka rasu annabi sallallahu lokacin da aka kawo shuhada a uhud duk sahabbai ne duk sun yi shahada aka zo da su za a yi musu sallah ta na gaske ina mai ƙor'ani a fara sa shi gaba cikin kabari za ka ce ko cikin kabari akwai wanda ya fi ƙor'ani shi aka fara sawa gaba in an ta hilahira, a ce mai qur'ani ikra wa taqi wa rattil kama kunta turattilu fi duniya, fa inna manzilaka inda akhir ta taqra'uha bayan kowa ya shiga aljanna sai a ce mai ƙorani karanta ka hau sama ka dinga karantawa kana hawa sama bakin inda tilawar ka ta tsaya bakin yawan gidanka kenan na aljanna bakin matakin da za ka kai na aljanna don haka wal qur'ani zikr da qur'ani ma'abuci dokaka shi ƙur'ani duk abin da ya shafe shi yana albarka ko munafiki ka karanta ƙur'ani, to a nan duniya sai ya fito da wata alama da ke nuna cewa ƙur'ani nan da ya ƙawata shi zaka kowa kake in ka kusanci qur'ani in mumini ya kusanci qur'ani sai ƙur'ani ya ƙara mai kyawu ya ƙara mai haiba in munafiki in mumini ya ki kusantar qur'ani sai ya rage kyau ya rage haiba in fajirin mutum ya kusanci qur'ani sai ya ƙara kyau ya ƙara farjini in fajiri ya nisanci qur'ani sai ya kasance yayi biyu babu kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abubuwan musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masalul ladhi yaqra'u al-qur'ana misalin wanda ke karatun alkur'ani kan uturujja kamar uturujja uturujja wani abu ne kamar lemu yake ya fi lemu girma iya da ƙarshi mai daɗi iya da zaƙi mai kyau shi ne ce fa'amuwa ƙwayyibun ɗanɗanin shi mai daɗi ne wari ku ha kuma ƙanshin mai daɗi ne maka in kana mumini kana karatun ƙur'ani to kamar otorajin annabi ya ce watan ka da daɗi kuma ɗanɗano da daɗi watan waje da daɗi ciki da daɗi kake za ka mutane za ka yi haiba za ka yi muru'a za a girmama ka za a ce ma a girmama ka a baka girma girman ƙur'ani da yawa a yi abin da ba daidai ba sai a kitaba ka ce saboda kana da ƙur'ani ko kuma saboda darajar da ƙur'anin da yake doke don shi yace min kaza ni kyale shi ba rama ba saboda darajar ƙur'anin da yake don shi ni kyale shi akwai kwanakin nan wani da aka nuna ko a social media alaran ma yayi ba daidai ba aka zo kotu aka ce yake lawa kuri ko <laughs> da wani aka shi zai bele kai da wani alƙalin ya kyauta yayi daidai qur'ani ya kai shine wal qur'ani da zikr kenan ma ci girma da dokaka zaka alaran mu ne an kawo shi kotu yayi ba daidai ba ne ko aje a ruhe shi ya ka tsaye ƙarshen aka ce sai ya karanta hizo uku ko hudu shi zai belin kai da shi kuma ya yi daidai shine don qur'ani ma'abuci mai ceto ne ranar kiyama yana cikin wanda ke ceto kaga tun duniya ya ceci mai shi na shi da ya ce mumini in yana karatun qur'ani kuma ba fa ba sai ka har da ke ba ka dinga karantawa kawai kakka yaje kasance ba ka karanta Qur'ani ba bude da kake karanta ƙwarani yana girman ka ke karawa ko ke karawa farjinin ka da idon mutane ke karawa har ba da girman ka yake karawa a bai karantawa da yawa ba da ina ka iya ita karanta nan kawai Qur'ani ne ko ina ka iya ni iya ta da alamtar kaifa ita karanta da alamtar kaifa zuwa kasa ka ci gaba da neman wani wanda ba shi ba kana zuwa makaranta a fatiha ɗaya iya ci gaba da karanta ta ba san wani abu da ka karanta da ya kai ta ba za ka mumini mai karanta Kur'ani kamar otun ne ƙarshi cikin da daɗi kuma ɗanɗano da daɗi watan ciki da daɗi waje da daɗi kenan annabi sanar ya ce wallazi la ya ƙarɓar ƙur'an mumini da baya karanta ƙur'ani Kattamri, kamar dabino ne ba abu ha tsayibun ɗanɗanon dabino yana da daɗi wala riha laha dabino bai da kanshi za ga dabino ga bai da kanshi amma in kace akwai dadi ka shi mumini akan kowane yanayi alkhairi ne za ka mumini da bai da kanta Qur'ani shi bai da kanshi ka bai bai da jini, amma dai kan shi yana da dadi shi wannan hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ɗanɗanon shi sai za ka yi ka samu ɗanɗanon shi kaga sai ka karya shi ko za ka karya mumini haramun ne zaka in dai zaka kai ga wannan ɗanɗanon naki wata ma iya kai don shi annabi sai ce ala inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi sha'rikum hadha ala hal ballagtu allahumma shahid zaka shi mumini mumini ne don shi annabi ya ce al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa habbu ila allah min al-mu'min ad-da'if yace wa fi kullin khayr kowai in dai ka yi imani da Allah in dai mumin ya da imani da Allah to akwai alkhairi tare da shi amma mai karanta ƙwar'ani ne ya fi wanda bai karanta ƙwar'ani mai karanta ƙwar'ani kyau ne na ciki da waje ne wanda bai karanta ƙwar'ani kuma kyau na ciki ɗai ne bai da kyan waje sai annabi sosa ya ce kattamra kamar da bino yake ɗa'amu ha ƙwayyibun ɗanɗanon da bino yana da daɗi wala riƙalaha amma da bino bai da ƙanshi sai ce wa matsalin fajirin lazi ya tsara'ul ƙwar'ana misalin fajiri ga wata riwaya munafiki wanda ke karatun ƙwar'ani kamar salin raihana kamar ɗan soye ne fulawa ga yadda ƙanshi riƙo ha tsayibun ƙanshi ne mai daɗi ne wa mu ha murun amma ka kauna za ka ji ɗaki e eh, fulawa da haka za ka kuma fulawa sai ka ka ji ƙanshi ka suna ka ji ƙanshi amma an ce ka ci to nan ɗaya za a samu matsala za ka ji babu daɗi za ka ji yadda ƙur'ani ke ƙawata fajiri munafiki amma don yana karatun ƙwar'ani sai ka ji cewa ya samu girma ya samu ɗaukaka ya samu girma ya samu ɗaukaka yanzu komi aka halaka da ƙwar'ani ɗaukaka yake samu yanzu kefofi a zo da su guda goma guda biyar an rubuta ƙwar'ani guda biyar an rubuta fizik in ka tashi da zakai da nan, kawai sun samu girma da ɗaukaka ba ka ajiye da kake ajiye nan. saboda ne saboda an rubuta ƙwar'ani a ciki haka ƙwar'ani yake da yake sa ɗaukaka da girma yake sa da duk abin da ya kusance shi sai da cewa masalul fajiri da la ya ƙara'un ƙor'an shi kuma fajiri ga wata riwaya munafiki da baya karatun ƙor'ani ka matsalin ambala, kamar guna shanu yake ba muhammurun in ka ɗanɗana da ɗaci walari alha, kuma babu ƙanshi gare shi zaka ƙur'ani yana da girma yana da ɗaukaka kuma yana kawo girma yana kawo ɗaukaka shine wal ƙur'ani zizzike da ƙur'ani ma'abuci girma da ɗaukaka ƙur'ani yana sa a samu lada ɗaya ana karanta shi ko wani harafi ɗaya lada goma kana iya cewa ni ban iya ba ina karanta yana ban wahala hadisi ya tabbata da cikin sayi musulun. daga nana aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce almahiru bil qur'ani ƙwararre a qur'ani wanda ya haɗe karanta shi ma'astafaratul kiramil barara yana da tare da mala'iku na gartattu inda Allah ke aikowa da sako wallazi ya qara'ul qur'ana wanda ke karatun qur'ani wa yatata'u fihi yana idiniya zai iya karantawa daidai wa huwa alayhi ƙur'ani qur'ani yana mai wahala lahu ajrani yana da ladaji ladan ƙur'ani da ladan wahalar da yake yi zaka duk abin da kake ka karanta qur'ani ban sabke ba ba hujja bace ban sabke ba ba hujja ba ce ni ka iya karantawa ciki ita karantawa kullun a samu wasu sabohi da kake karantawa kullun a samu wasu sabohi da kake karantawa kuma ya kasance kana karantawa kullun sai kullun albarkar ka ta ƙara yawa albarkar ka ta ƙara yawa ƙur'ani yana sa albarka ta ƙara yawa ya ci ka ji wannan wa'azi ka je ka zauna ka karanta hizo goma ashirin ba ka goma karantawa ahabbul amali ila allahi adwamuha wa in qalla mafi soyuwa aiki inda Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne da haka annabi sun sai ce kai hukumar ta allama alƙur'ana wa allamahu matuficinku su ne masu koyon alƙur'ani masu koyar da shi kakka ji kunyar tafiya makaranta ka koyi karatun ƙur'ani ko shekarar ka nawa kakka ji kunyar tafiya inda wanda zai koya maka ko kuma ka gayyato wanda zai koya maka ya zo gida ya koya maka ko ta wata hanya dai ka kasance kana karatu ne kuma kana koyo ne shine ma'ana wal qur'ani bizikr da al qur'ani ma'abuci an bato wanda ake yarubai ma'abuci daga daraja sannan fasara ta biyu zikir ma'abuci an bato da tunatarwa Qur'ani yana tunatar da mutane abinda a cikin duk abinda da muke karatu halas ne da haram ne da abinda ke kai aljanna da abinda ke kai wuta duk shi a ciki waka wannan zikir shi ma yana ɗaukar wannan yana ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi ma zikir Qur'ani ma'abuci ɗaukaka sannan ma'abuci tunatarwa ya tunatar da kai ga abin abinda Allah yake so ga abinda Allah bai so ka aikata wannan ka guji wannan sai Allah yake balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq Allah yake bal bai wannan magana ina jawabul qasmi tunda Allah ya rantsuwa yake ya rance da Qur'ani ma'abuci ambato yanzu can suwa ta wuce Allah ya ce wa safati safa sai ce mai fazzajira ce zajira fattaliya ce zikra ta muka ce abin da ya rantsuwa da shi shine mai inna ilahakum lawahid yanzu kuma nan fa'ad ta ce wal qur'ani zikir na rance da qur'ani abin ambato menene Allah ya rantsuwa da shi wasu suka ce abinda Allah ya rantsuwa da shi an shafe shi shine ana nufin kitab duk abinda mutanen Makka ke faɗi ba gaskiya bane ne shi Allah ce bal bai ma wannan maganar da suke na abinda suke kawo na shirka da Allah abinda suke kawo na ƙaryata manzanni abinda suke kawo na kashi alƙiyama wasu suka ce a'a ga yanan dai allazina kafaru fi izzatin wa shiqaq shine Allah ya yi rantsuwa da Qur'ani cewa kafirai suna cikin izza suna cikin ganin sun buwaya suna cikin girman kai wa shika suna cikin kaucewa suna cikin inadi da togiya da rashin bin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka sai Allah ce bal abu wannan magana aje ta gefe aje magana rantsuwa da abinda aka rantsa saboda shi wa'inda suka kafirta fi izzatin suna cikin girman kai watan ba ba su fahimci abin nan bane girman kai ya hana su karba don haka girman kai yana da matsala kakka yadda ka zanda girman kai in wani ya zo ya maka wa'azi ko ya zo ya maka nasiha to ka yadda ka karɓa ka yadda ka karɓa Allah yake zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida talaka kalla innahu kana bi ayati li ayatina anida girman kai shi ya hana asbin wa'il ya karɓi addini bayan Allah ya ce dun mun yi mai wa'annan abubuwan dun mun yi wa'annan abubuwan to shine Allah ke cewa mushrikan Makka abin da ya hana su karɓar girman kai a gaya maka wa idza tula alaihi ayatuna walla mustakbira idan an karanta mai ayati ya juya yana mai girman kai kakkai da kasance cikin wa'annan mutane to wa idza qila lahu taqillaha akhadhatu izzatu bil ismi. kakkazan cikin wanda an ce maka ka ji tsoron Allah ya kasance ka ji irin kaza a gaya ma ko yi maka wa'azi ko yi maka gyara kuma mutane da yawa suna da irin wannan kuma ba dole sai mai kuɗi ko mai mulki ko mai inna wani mutum kawai in yi na gyara sai ya ji cewa ya tsane ka don shi a wa'azi yau da gobe da muke wa'azi da yafi kowane sauƙi shi ne irin wannan da ce jama'a ku ji tsoron Allah ko a rediyo ko a talabijin ko a hili kana bisa waje kana wa'azi ba ka ambaci sunan kowa ba radda ka ga wani yayi ba daidai ba sallah ka kibance shi kai mai magana gobe kai mai magana yanzu zai azaka ba da kai zai ka cewa ka fita ka mai zan yi jiya kai mai magana yau kai mai magana ba haka ake ba to shine don haka kakkazan kana cikin kana cikin masu girman kai ka ko da yaushe kana cikin masu sassauto da kanka don shi su manyan mallamai da suka fahimci addini su ko da yaushe ko yi musu wa'azi saurare su kai imamu malik rahmatullahi alaihi yana ganin cewa bayan la'asar ba a sallah ba a sallah nafila saboda hadisi ya inganta hadisin uh, Abdullahi bin Abbas cikin Bukhari da Muslim shahida inji rijalun mawdiyuna wa arbahum inji umara annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha salati cikin sai ce ba da asri hatta taguba shams doka imam malik yana ganin bayan la'akar ba a sallah ba a sallah nafila don haka sai shigo masallacin madina sai ya zauna sai wani yaro ya tashi kai sallah sai tashi yayin sallah sai aka ce mai kana ganin ba a sallah don ka tashi yake ina gudun in shiga cikin wanda Allah ya ce wai za su yi lahu murka'u la yarka'una ya an ce ku yi sallah ba su ce babu sallah da haka yanzu na aji fahimta ta kawai ya ce yi eh, sallah ina jin tsoro kada Allah ya kama ni haka to wannan shi ke nuna imani wannan shi ke nuna ilmin na don Allah ba ka ga cewa wa ne shirizewa gyara ya san inda ni karanta ya san inda ni shiga ya san manzilar da ni kai ya san digiri na gare ni ya san da suwa ne zama ya san da zuwa duk ba daidai ba ne za duk wanda aka wa gyara ka yadda ka aishi gyaran kakka zama fi izzatin kame da Allah ya ce balin lazi na kafaru su wanda suka yi kafinci fi izzatin suna cikin suna ganin sun buwa yadda girman kai gare su washi kak da saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaka ga cikin wanda suke saba ma annabi sallallahu ka san cikin wanda za ka suka kai babu wani abu da suke ciki annabi Allah ya ce fi izzatin suna cikin girman kai da buwaya ne wa shiqaqa kuma suna cikin saba ma annabi sallallahu suna son su saba sai Allah ya ce to kullu buwaya da suke gani da girman kai waɗanda suka fi su da yawa muku halakar hakan كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب التي كم أهلكنا من قبلهم مكهلك الكافر سوء من قرن نموتاني لسكرايش كذب الروا sun zamna fanadau sai suka kira mu suka bar girman kai da suka ga azaba suka kira mu wala hina mana lokacin kira ya wuce wato ko da suka kira sun yi latti Sheikh Muhammad Al-Amin Shamsiti cikin Adwa'ul Bayan yace kafirai idan nau'i biyu gare su in azaba ta zo lokacin da kafir ya ga mutuwa ya tabbata ya ga mutuwa so suna kasuwa kashi biyu ahaduhuma na ɗayan su nida'uhum bi kirafihim annahum kanu zalimina za su yi kira su ce Allah mun yadda zalumai muke zalika fi qawlihi kamar ce wanda Allah yayi kama kam qasamna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharina da yawa wata alƙarya da ta yi zalunci da muka kama ta lokacin ta yi zalunci muka hallaka ta muka taso da wasu ƙarnuka bayanta sai Allah ya ce falamma hasu ba sana lokacin da suka ji kamunmu suka ji mu suka gano cewa abin da ake kiran su ne gaskiya idan mu yan kudo sai ga su suna kiran cewa a koma baya har inda Allah yake cewa qalu ya wailana inna kunna zalimin haka a cikin suratul araf Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlaknaha da yawa cikin alkaru da suka wuce da muka halaka faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun sai mummuna dan an mu zo gare su ko da daddare suna baccin dare ko suna rana fama kana da awahum in ja'ahum ba'suna babu abinda suka faɗi lokacin da a lokacin da an mutum zo mutu illa an ƙalu inna kunna zalimin cewa ɗaya suka lalle mu zalumai muke wannan shine kashi na farko in kafirai suka ga mutuwa in kafirai suka ga azaba ko dai mutuwa ce ta malakul mauti ya zo ya ransu ko kuma mutuwa ce ta an zo a halaka su to suka kai lokacin da ba a iya juyowa abinda suke cewa inna kunna zalimin lalle mu zalumai mun gane mun shiga uku wannan na ɗaya kenan wasani yace na biyu min nau'ayin nidai mazkur na daga cikin nau'in an bato wanda suke nida'un bil imani billahi sai su dinga kiran imani da Allah mustagifina min zalikal azab suna neman Allah ya tsarki da su cikin wannan azaba wata nau'i na juma su kaje suna da wayo cikin su in suka ga mala'ikin mutuwa ya zo ko suka ga za a rakarta mun yi imani yanzu mun yi imani shine mustaqifina min zalikal azab suna neman Allah ya tsarki da su daga wannan azaba allazi ahassu awailahu wanda suka fara ganin farko farkon shi ka kaulihi ta'ala kamar da cewa da Allah yi falamma qalu amanna billahi wahdahu lokacin da suka ga mummunan dan kamun suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikina Allah mun kafirce mu abinda muke kasance muna shirka da shi shine masu wayo cikin su shine fir'auna yace ko a ah, a ah. hmm. shi ne fir'auna ya ce hatta idan adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa amana bihi banu isra'il wa ana min muslimin yanzu fir'auna ya dawo ya musulunta a wannan lokacin to wanda ke ganin suna da wayo cikin su haka suke su ne Allah ya bada labari cikin nan kenan yace fana dau sai suka kira wala tahina mana lokacin kira ya riga ya wuce lokacin da ake ce musu wa'azi ana jawo hankalin su a duniya su yi ba su yi ba nan shi Allah ce mafi fir'auna mai al'ana yanzu a wannan lokaci shi kowa ya yi kokari ya bi Allah lokacin da yake iya bin Allah yau shi kake iya bin Allah yau ɗin nan da kake ji kake iyawa baka da tabbata abin da zai auku da kai an jima baka da tabbacin abin da zai auku da kai gobe baka da tabbacin lafiyarka don shi annabi sai ya ce irtanim hamsan kabla hamsin ci abubuwa biyar kafin abubuwa guda biyar shi su ya ce hayatuka kabla mautika ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa in mutuwa ta zo to ko ka kira ba a sawa lokacin kira ya wuce haka wa shababaka qabla haramika da lokacin kurciyarka kafin lokacin lokacin tsufanka haka nan wa faragaka qabla shugulika lokacin da kake da faraga kake da lokaci kafin wani abu da zai zo ya bi wannan lokacin wa sihhatika qabla saqmika lokacin da kake da lafiya kafin lokacin da rashin lafiya za ta zo don haka dai yanzu kake da dama kakka zo ka kira Allah ya ce fanadau wala tahina mana sun kira amma an ce musu lokacin kira ya da ya wuce an yi kai musu wa'azi shekara da shekaru sallan nan an so ku yi ta tun kuna iyawa tauhidin nan an so ku yi tun kuna iyawa kun kasa sai Allah ya ce wa ajibu an ja'ahu munzirun minhum su mutanen makka han mamaki su kai. cewa an aiko musu abin mai musu gargadi daga cikin su wa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce haza irin kaza, wannan mai sihiri ne makaryaci me yasa suka ce mai sihiri saboda magana ce tana da daɗi ya kasance idan ya faɗi to tana shiga zuciya suna gani ana ta jaye muku mutane da daɗin zancen annabi sallallahu da daɗin alƙur'ani na sai su ce ai ne kazzabun kuma maƙaryaci ne ta'ala ta'ala amma ya kunna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗi kuma ya tsarkake annabin shi daga abin da suke faɗi sai Allah ya ce aja'al al-alihata ilahan alihata العجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أجعل الآلهة إلها واحدا أبن السكيك فإن شنيا سنيا أبن بوتا ينزو يداه أبن بوتا قياس inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ne a ce duk mu bauta abubuwan da muke bauta mu dawo abin bauta guda wan qalaqal mala'u minhum sai wasu jama'a manya manyan su shugabannin suka ce ku tashi mu tahi an yi ku juya mu tahi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri akan abubuwan bautar ku yanzu idan mai bautar gunki ya ce haƙuri akan bauta ta yi ina kai mai azumi aka yi haƙuri akan bauta Allah bata haƙurin nan ko a yi wajen bautar Allah ko a yi wajen bautar gunki yanzu Abu Jahal da yake wannan magana kamar da zan karanta muku ne yake musu a anin shi ku tashi mu tani wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri ga abubuwan bautar ku inna da shaikun yura da wannan abin kiɗa shi aka yi da ganga aka kira mu wannan wuri me ya ɗauku sababin saukar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin ibn abi hatim ya ruwaito da ibn jarir a cikin tafsiri nai anna unasan min quraish ijtama'u cewa wasu mutane cikin qurayshawa manya-manyan suka taru fihim abu jahal bin hisham cikin su akwai abu jahal bin hisham wal as bin wa'il da as bin wa'il wal aswad bin muttalib da aswad bin muttalib wal aswad bin abd yabud wa nafarin fi mashyakhati quraish da wasu mutane cikin manyan manyan jattawa tsofaffi na quraishawa fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su yace masashi in ku bina ila abin talib ku zo mu je inda abu shi shine baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nukallimuhu kalli mu yi magana game da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa yansifuna min sai muna ajinci game da shi fal kuffa an shakli alihatina ya kame daga ambaton gumakanmu suka dakewa gumakanmu ya mu yana cewa ba su isa a bauta musu ba tun da ba suke halitta ba shi ya bari ah, ah, wane duk wa ilaha hullazi ya'budu mu kun mu shi da abin da yake bauta ba wa dulau su bihidu kenan fa nuna. kai ka sassauto daga yau ka bar wa'azi game da gunci mu kuma mu bakkar abin da kake bauta ba haka masu bata suke so ayi ayi ma da a hade ta ku kubar kubar kubar bar taɓa namu mu bace kan kuma wa'azi kan kuma cewa akwai bid'a kan kuma cewa akwai shirka mu zo a'a azamna lafiya da ni eh ko da kahirai daidai ne a zamna lafiya a zamna a tattauna matsalar tsaro daidai ne a tattauna matsala da ta haɗe al'umma kowa da kowa ta lahiyar su daidai ne in corona ta taho in wata annoba ta taho in akwai corona kenan in wata annoba ta taho in wani abu ya taho in za a kira mutane gari a faɗakar da su ba a kira ahalin sunna ɗai ba a kira musulmi ɗai annoba ce ita kira musulmi ɗaya kai musu wa'azi eh, kai musu farkar da su in kirista ya ɗauka zai je makaranta ne ya je makaranta ka ya je makaranta ya yi mai sai irin wannan abubuwan suka zo ana yin gari kowa a haɗa da ɗan sunna da ɗan bidi'a da musulmi da kayayyaki duk a tara su waje ɗaya domin wata matsala ta tsaro a ce garin nan yana fuskantar 'yan ta'adda to ga hanyar da za a bi a yi magani 'yan ta'adda garin ne yana fuskantar rashin lafiya ta daga ta kullo ga hanyar da za a bi a kullo wannan babu da jiku. an tara ahalus sunna da ɗan bid'a da mushrikai da waye abu ne wanda zai ceci gari gaba daya amma abu na addini a zuwa a ce to daga yau kuma wa'azi game da bid'a daga yau kuma wa'azi game da shirka daga yau a wannan ba ya halarta wannan ba a yi don haka shirin su Abuja da suka so a yi suka ce ah, Eh, ya daina ambaton abubuwan bautan mu ma mu daina ambaton abin da yake bauta yakan zamu haka suka ce fa inna na kafu an ya mutu hadha shaykh muna jin tsoron abu talib wannan tsohon abu talib ya mutu ya mutu fa yakuna minna ilayhi shaykhun lokacin sai mu wa shi muhammadu wani abu in wannan tsohon ya mutu fa tu'ayyiruna bihi al-arab sai larabawa su dinga zargin mu na su ce kuhu hatta idza ma ta'annu tanawaluhu sun bashi sai da baffanai yara, rasu sannan suka iya kai gare shi ai da baffanai na nan tsoro suka jiya ba su iya wannan magana ba don haka ya ku manya-manyan mashirkan maka ku zo mu je inda shi abu ɗalib mu kai ƙara mu ce ga yadda muka so fa ba a su rajulan min yuqalu lahu al-muttalib sai suka aika wani daga cikinsu wani mutum ana ce mai al-muttalib fatta abana lahum ala abi talibin sai neman musu izini ga abu talib yace mushrikan mushrikai shawun suna so su ganta faqala sai ce haula imashkhatu qaumika ta yasta'dinuna alayka wayannan ga dattawan mutanen su suna neman izini su shigo ala adkhilhum abu talib ku shigo da su a lokacin da ya rashin lafiya ne bai da lafiya sun ga kalamin mutuwa zai yi falamma dakalu alayhi qalu lokacin da suka shigo sai suka ce ya aba malik an ka na wa na kai fa babban mu kake kana cikin manyan mu ah, fa an sitna min ibni akhika to kai muna ajanci game da dan dan dan uwanka famarhu falyakuffa an shakli alihatina ce ya daina ambaton abubuwan da muke bauta wa nad'ahu wa alihi wa wa wa dan kuma bashi da shi da abin da yake bauta kala sai yake fa asa ilaihi abu talib sai abu talib sai aika aka kira annabi sallallahu suna nan zaune falamma da kaya alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kala sai yake ya ibn akhi ya kai dan dan uwana ha kudai mashakhatu qaumika wayannan manya manyan tsofaffi ne da tawon mutanenka kad sa'aluka an takuffa an shafni alihatihim suna roƙonka sun zo nan da wata bukata ka bar suka abubuwan da suke bauta ba su ma su bar suka wanda kake bauta ba. kala sai ce ya am ya kai babbana ala ad'uhum ila ma huwa khayrun min zalika suna da su abu jahil suna nan zabe yace da haka nuna da wani abu da yake wannan in zo da abin da yake wannan fa kala sai abu talib ce mai wa ina ma duhu zuwa gari da ka kiran su kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin ni wata kalma ɗaya nake kiran su su yi tudilahum bihal arab wanda za su rinjayi larabawa da ita wa na bihal ajam kuma su mallaki ajamawa da ita za su ƙara girma da ɗaukaka ana abu jahal bai min bayanin tsauni ta abu har cikin mutane ya ce maniya wa abika ina haɗa ka da babanka ga gaya wacce kalima ce ya ji za a samu ɗaukaka da girma da fi ƙarfin larabawa da ajamawa yake la nutsiyan naka hawa asharata amsaliha wannan kalimar za mu yi maka ita da goma irinta ƙara sai yake annabi ya ce ta kuluna ku ce la ilaha illallah ku ce ba a da cikin ta bauta da gaskiya sai Allah ita ɗaya ka ke kira ku zuwa gare ta mana fara sai ya firgita abu jali wa ƙala sai ya ce sanna gaira kawo wata dai ba wannan ba ƙala sai abu jahal ya ce annabi ya ce lauji utumuni annabi sosai ya ce lauji utumuni bi shamsi hatta saba'uha fi yadi da kun zo min da rana har kuka sa ta ga hannuna ma ta'altukum gairaha ban tambaye ku wata kawai abin da nake so ku ce la ilaha illallah faqamu sai suka tashi min in jihi gabbanan suka tashi suna kushi wa qalu sai suka ce wallahi la nashtumannaka wa ilahaka wallahi za mu ci gaba da suka kada kai da abin da kake bauta ma allazi amaraka bi hadha wanda kake cewa shi ya umurce ka da abin cewa wannan kalimar wani tsanakal mala'u minhum shi ne sai manya-manyan suka tashi minhu halim shu abuja ya ce ku tashi mu tafi wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri da waɗannan abubuwan bautarku inna hadha la shay'un yurad wannan abin da gangan aka yi shi abu talib da ma ya shirya da shi ya zai gaya mana wannan magana shine na hadha da shay'un yurad wannan da gangan aka yi kitsawa aka yi don mu zo na a cikin mutunci ya ka shi ya gaya mana wannan magana saboda haka sai kasance to cikin rashin lafiyar rasuwar abu ɗalib ne za ka ibn jarir ya ƙara da cewa ma faraju lokacin da suka fita da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hu, ila qawli la ilaha illallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira baffa ne kai ka ce la ilaha illallah kai baffa na Wa'aba aba sai ya kiya wa qala sai ya ce bal ala dinil ashyakh ina nan bisa ga wannan tsohin da suka hita ina nan bisa addinin su wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta sai innaka la tahdi man ahbabta sai ta sauka don haka sun so a basu su ci gaba da bauta ma abinda da suke bauta ma su yi mudahana da annabi sallallahu su ce sun bar suka abin da yake bauta ba shi ma ya bar suka abin suke bauta ma me a sukar da ya kai wanda da ya kai wa'annan abubuwan da kuke bauta ba su cincinta a bauta musu ba don ku bauta musu don ta haka suka so sai aka kiya suka ce aga alal ta ilahan wahidan yanzu yana sanya duk abin bauta a ce abin bauta ɗaya ne inna hada la shay'un uja lalle wannan abin mamaki ne wan qaraqal mala'u minhum sai manya-manyan suka tashi suka tahi suka ce alim shu ku tashi mu tafi wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri da abubuwan da kuke bauta ma inna haza na shan yurad wannan abu kiɗa shi aka yi tsatsan abu ne abu ƙara ya kira shi nan ne domin ya gaya muna wannan magana ma samina bi hadha ma sami'na bi hadha fi millati akhirati in hadha illa ikhtilaf suka ce ma ina bi haza ba mu taɓa jin wannan ba filmin latil akhirati ga addini na ƙarshe da aka sauka kasuwa kafin shi wanne ne addini na ƙarshe shine addinin nasara shine annabi isa shine annabi na ƙarshe da aka aiko suka ce to su ga kristoci ba mu jin cewa a sanya abin bauta ya zama daya jin muka suna faɗi abin bauta uku ne sun muka yi zama abin bauta uku shi don me zai zo ga wanda yake cewa an sauka mai iri ne na ƙarshe mutane ne da suka ce sun imani da shi duk cewa suke abin bauta uku ne shine masanin ya bi hada fil millatil akhirati ba mu ji wannan ba ga addini na ƙarshe da aka sauka suwa kafin shi wasu suka ce ba mu ji wannan musulmin na fil'asirati ga hanya ta ƙarshe da muka iske iyayenmu da kakanni suna a kai in haza illa filafa wannan ba komai ba ne ƙirƙira ne shi ya ƙirƙira inda daidai ne da ya yi daidai da irin wanda suka ce an saukar san musu ga sunan duk inda nasara suke a wannan lokacin namu cewa su suke abin bauta guda uku ne su amma shi ya zo ya saba musu wannan ya saba musu shi yake nuna cewa nashi ba daidai ba ne watan ta ko ina sai an yi amfani da hankali ya ci karo da nasu za ka abdin haɗari ne bai girma a ce kana amfani da hankali wajen saba su shi suke ta amfani da shi ga yana wanda ya ce an saka mai kafin shi shi su addini su bai ce abota ma abin bauta ɗaya ba don ni suke cewa shi yake cewa abota ma abin bauta shi kadai za ka kada ka biye ma abin da ka isko wasu na yi idan ya saba su wannan ina cikin abin da ya halaka ya cikin abin da ya halaka mushrikan makka sai suka ce mai a unzila alaihi zikr unzila alaihi zikr min bainina bal hum fi shakkin min zikri bal lamma yazuqu azab wannan cikin sabbatun da suka yi ne bayan sun tashi yanzu su ne ke kawa su magana suna gaya makansu abubuwan da za su sa su tsoge su ci gaba su yi haƙuri a kan bautar gumakansu don haka sai suka ce na shin ma wai bankin haka ma a ƙungiyar alaihi zikru min bayyana yanzu duk da dattawan na a ce babu wanda aka kafa sama wannan sai shi wannan abu shi ya hada da yawan su su imani shin na farko ga yanin dai ya ce a sanya duk abin bauta abin bauta ɗaya wa'anda suka yi gashi ga su nasara, suna addinin nan ba su ce a yi haka ba sannan ma zalle wannan shi ya ƙeƙe sannan ma in haka ne ma dunnan a ce babu wanda a sauka sama wannan sai shi ne a unzila alaihi zikrun min bainina nun za a ɗauke shi shi kadai a sauka sama da wani ambato a saukar sama da Alƙur'ani? kakka yadda ka zan cikin irin wannan wannan shi ake mahasada zaka malamai suka ce cikin abin da ya hana su imani ne hasada kuma ake shiwa yake ga an manya akwai masu haka ne wani mutum Allah zai bashi girma da ɗaukaka a ce wa yake ɗan wane nan baba ne ka yi muna kaza don mi za mu zo mu yi imani wanda haka duk mutane ke yi ni mutanen fir'auna suka ce an minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abiduna yanzu mu za mu imani da mutum biyu irin mu Musa da Haruna ga ya ko mutane su su aikin sharar mu suka yi mana aiki ya za a ce ya aikin gida ne wani cikin kabilar su ya so a ce mu da an manya mu da an masu kuɗi mu da sarakuna mu ga mu imani da su kakkai da ka shiga wannan abin da mutanen fir'auna suka yi mutanen fir'auna suka yi fir'auna da mutane ne kuma abin da mutanen makka mushrikai suka yi a unzila alaihi zikru min bayyana yanzu ga mu duka a ce wai shi aka saukar sama wani mutum Allah zai bashi ilimi ta ce dan gidan wani kake wa kake ba nan baban ka kaza kai zaka zo kai muna wa'azi wai shi aka ne kai shi ka tashi wani zai zo ya kasance Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi sarauta ko Allah ya bashi kuɗi ana gani ne ɗan gidan wani ne talaka ne kasance ba daidai ba ne Allah yana baka ɗaukaka duk inda kake Allah shi ka ba wanda ya ga dama ɗaukaka shi ka zaɓi wanda ya ga dama ya bashi za ka Allah ya zaɓi wanda bai kai ka ba eh gidansu bai kai gidanku ba to shi ya fi ka sai ne gidanku wai yi su haka ne Allah ya yi su haka ne yanzu kuku ya sha maka da cewa min bayyana ku da an manya to an zaɓo shi kuma ya zo ya ɗaukaka kuma ya ci ɗaukaka duka kuma kuma ƙwarai shawa ne kun samu asali ne ba banu hashin sun samu asali ne kuna silsila da ta kai ku har zuwa ga annabi ibrahim ai don wani dushin wa'ayi ne yanzu misali yanzu misali yanzu akwai mutane da suka wuce da ilimi manya-manyan gidaje kama a ce gidan shehu dan fodiyo kaga an san shi da ilimi ko kama a ce gidan shek abubakar guni kasa an san shi da ilimi ko sai a samu wani gidan sai zan shi bai karatu ba sai wani ya zo ya karatu sai zai mu za a gana makaratu mu da ke shehu ko mu da ke shaka bakar gumi to wai jami ne kuka samu dokakar da ilmin ne ba shi shaka bakar gumi sai ce jikan wani shi shehu yake jikan wani ilmi ya yi ko ilmi ne ya samu da dokaka ka kai mai wannan dokaka saboda haka kamata ya kuma wani wani ya zo Allah ya ɗaukaka shi da Allah ya ɗaukaka shi da ilimi to haka ya kamata kuma in Allah ya ɗauka wanda ilimi ku yarda cewa shi ma fa wannan yana daga daga cikin abin da Allah ya ba shi ɗan fodiyo wani yana cikin abin da Allah ya ba shi guli wannan yana daga cikin abin da ya amma a ce ɗan wane ko Allah ya ba wani sarauta ko Allah ya ba wani mulki ko Allah ya ba wani kaza to ba a haka ah, ba a haka za ka unzila alayhi zikru min bainina sai Allah ce bal hum fi shakkin min zikri to ai zikirin da suke shakka kai ma suka kun yarda ko yanzu matsalar ku an tabbatar mai ne kun yarda ba shakka ku kuna kokanto ku ce ba a taba haka ba ba a taba cewa abota mu abu daya ba millatil akhira addini da aka saka na kashe ba haka yazo ba bal mu fi shakkin min zikri bal lamma yazuqu azab kai wa'annan ba su tsantsana azaba bane in sun ji azaba za su dawo suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi za su dawo suna cewa mu azzalumai ne in sun ɗanɗana azaba za su ji abin da ake bi Allah ya sa mu imani kafin mu ɗanɗana azaba Allah ya sa mu bi Allah kada mu ɗanɗana ana azaba don ka jin Allah maganin wayo Allah za ka kai ya zan sai ka ana azaba a lokacin Allah ya gaya muna fanadan wala ta hila mana lokacin kira ya wuce lokacin a ku ya wuce Allah ya ba mu yin ikon yin imani lokacin da ya kamata mu yi imani abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin marayu cikin cikin mu ya nuna kamar marayu <laughs> eh, taimakon marayu ko da yake kan yi taimakon marayu ana na ana ta'asa taimakon marayu akwai waɗanda suka turo mun eh, sani ba za ka karanta su wani kafin ta ah, alhamdulillah ok dai eh, masu taimakon marayu ku tashi ku taimaka ku tashi ku nema na akwai wanda suka turo kuɗi ta akawuntin da aka bayar su ne ga su kamar haka akwai yazid ya ba da dubu biyar akwai nafi zello dubu goma akwai unknown wani bawon allah dubu goma akwai ahmad al dubu ashirin akwai falalu dubu goma akwai wani bawon allah dubu biyar akwai ahmad musa garba dubu goma akwai muhammad habibu dubu biyar akwai aminu habiba muhammad habiba dubu biyar akwai aminu dubu goma akwai ibrahim dubu biyar akwai abubakar goronyo dubu biyar akwai jibril abbas dubu biyar akwai adamu ibrahim naira dubu goma akwai ibrahim abdulkadir sule eh, akwai jabir abbas dubu biyar akwai jibril abdulkadir sule dubu biyar akwai gazali aliyu naira dubu goma akwai hashin isa hajj naira dubu goma akwai haliru saratu naira dubu arba'in eh haliru saratu naira dubu arba'in akwai onnon naira dubu biyar akwai ismail sa'id salis naira dubu ashirin akwai abdullahi ibrahim naira dubu goma akwai musa aliyu dibal naira dubu shida akwai fati baba ballama naira dubu goma akwai wani bawon allah naira dubu goma akwai bo abaji naira dubu ashirin akwai usman aliyu naira dubu ashirin ɓangar naira dubu biyu ne dubu ashirin ne to babu zai rubuta kenan badiya aliyu naira dubu biyar muhammad abubakar naira dubu goma sanda umma garba naira dubu biyar salisu sani alhaji naira dubu goma ko wani bawon allah naira dubu biyar sani kabir ya tasai naira dubu ashirin isra'ami rex naira odi naira dubu biyar aisha lawan baba gana naira dubu goma wani bawan allah naira dubu biyar ahmad al naira dubu goma wa'annan wa'anda suka rubuta su wanda suka ɗauko su daga akawun da aka sa duk sun sa masu dubu biyar zuwa sama ne akwai masu naira dubu dubu dubu dubu uku dubu biyu suna da yawa amma dai wa'annan daga dubu biyar zuwa sama suka sa allah ya saka musu da alkhairi duka allah ya biya musu bukatar su da su da wa'anda annan suna ta basuwa jiya sun basuwa da yawa yau kuma ga sunan suna ta bayarwa da Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ciyar da marayu da basu kuma ya samu su albarka ga abin da aka samu bismillah wannan yace assalamu alaikum warahmatullah Allah ya kara wa malam ilimi da basira malam duk lokacin da nake sallah sai in kama yin hamma idan zan yi kabbara hamma idan kuma zan yi sujada kullum zan yi sallah sai in yi hamma malam sallah ta tana tana nan ko ta baki akwai ta bata ɓaci ba in za ka karanta fatiha ka yi da'awar istifta ka rin karanta isti'aza a'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytanir rajim min hamdi wa nafsi wa nafsi, ko a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka karanta fatiha wani na ɗaya daga cikin abin da ke tafiyar da waswasi ke tafiyar da kasala da hamma da sauransu wallahu ta'ala malam abubuwa sai a hankali an dakatar da ni aikin gwamnati ga iyali babu aikin ina cikin tsananin ina cikin tsanani malam ko zan iya ciyo bashin banki cin bashin banki in akwai lalura lalura shine ta abinci lalura shine ta magani lalura shine ta rayuwa duk abin da ke sa ka ci bashin banki yana sa kai bara balma jin bara ya fi sauƙi a kan cin bashin banki haranci na cin bashin banki ya fi tsanani a kan haranci na bara don haka in ba abu ya kai lalura ba da rayuwa za ta salwanta haka kai kan kaɗin inda za a baka bashi da riba babu kyawo muna roƙo Allah ya maka mafita da kai da duk wanda a cikin hali irin naka muna ƙara kira ga jama'a da gwamnatoci a cikin da ƙara taimaka ma bayan Allah domin taimaka musu yana kawo yalwa da zaman lafiya kuma yana kawo bunƙasa arziki kuma ya cire su cikin halin da suke ciki wallahi ta'ala wannan yace assalamu alaikum Allah ya ba baba lafiya amin yace malam ina neman shawara ni saurayi ne ina da shekara 27 ina son zan yi aure amma a nawa buri ba na son auren wadda shekarunta ba su kai shekara ashirin ba zuwa ashirin da biyu sai dai na ji an ce yar shekara goma sha shida ko shekara goma sha bakwai ko sha takwas ta ci ne shawara kamala shi ba daga shekaru gwari kila an karanta mai hadisin halla dukkan su la'ibu hawa ta la'ibu kafe kila aka yi kila malamin cikin bayanin da ke ce kamar yan shekara kaza za ka sai ɗauki cewa ne su yan shekara kaza duk wadda ba taɓa aure ba ita ce bikin, wadda ba taɓa sanin namiji ba ita ce bikin. da ku yan shekara na kuke so ka aura in tana da hankali abin da annabi ba da shawara kan fardi za ta dini kar ibata da haka ka tabbata dai kana da addini don haka shekaru ba matsala ba ne ko yan shekara na ka samu ya kasance dai tana da addini shine abu mafi muhimmanci mu nawa ya wuta? wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ga tambaya ta ita menene hukuncin mun je makabarta mun binne mamaci sai muka yi sai muka yi masa addu'a a zaune wasu kuma a tsaye babu matsala ana iya mamaci addu'a a tsaye ana iya mai zaune. babu wajabcin sai an zauna ana iya yi a zaune ana iya yi a tsaye suna shi ne kowa ya addu'a shi kadai ba a ce wani ya addu'a an hanta ba amma in wani ya yi addu'a wasu ka ce amin ba tare da ji ba ba tare da cewa ne ka shiga gaba kai addu'a ba ko an binne shi ne cewa ne Allah ya ji kanka aka ce amin wannan babu laifi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sa wani gaba ya ce ya addu'a ba wallahu ta'ala hmm? ban fahimci ba lokacin da ake kokarin hmm. aiki ga gawar rani hmm. to kafin a wannan lokacin shin addu'a da ake yi bayan an gama zaman makoki shin ta halatta ko ba ta halatta ba ha ba a abin ce addu'a addu'a ta halatta ko yaushe a yi ko yaushe ana addu'a amma cewa addu'a uku ita ce babu kyau da ta bakwai kila su yake nufi da ta arba'e wayanda ba su da asali ba a cewa mamaci uku a taru a yi addu'a yanzu addu'a uku nan ta mamaye da babu ta da yawa amma wurare da yawa ana yin ta ba daidai ba ne jama'a masu jin wa'azi da fahimta ku jiya zaman makoki addu'a uku addu'a bakwai addu'a da in ba su da asali ga musulunci annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba a san lokacin magabata ba don haka ku hana awa mamatanku sannan ku in za ku mutuwa ku bar wasiya ba ku yarda a yi muku ta bakwai da ta uku da ta abin ku ce kullum a yi muku addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman har ko yaushe aka addu'a ga yanzu muna karantawa muna cewa Abu Hurairah radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu fatima radiyallahu anha aisha radiyallahu anha imam malik rahimahullahu ana addu'a ko da yaushe ko da yaushe ka tuna mahaifinka kai mai addu'a ko da yaushe ka samu dama a sujuda kai mai amma keɓance uku da keɓance bakwai da keɓance arba'in wannan wani kagaggen abu ne wanda bai da asali a shari'a wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambaya ta anan ita ce mun shigo masallaci sai muka kulla jami'i muka haɗa jami'i muka fara sallah ba tare da mun lura da wasu na can na jam'i ba bayan mun yi raka'a biyu sai wani ya ce ai ba mu da sallah tun da ga wasu ba mu bi su ba don Allah malam ya makomar sallar mu na gode duk wanda ya zo cikin masallaci aski ana jam'i to zai bar nashi jam'i ba zai kafa wani jam'i ba zai je wancan jam'i la salata idza uqimatis salatu illa allati uqimat ba a sallah a cikin masallaci an tsaye da sallah ce wadda ake yi wanda ya zo iske liman na sallah asuba bai kuma gefe kayan fajar wanda ya zo iske ana jam'i bai kuma gefe wata sallah a cikin masallaci wanda ya zo iske ana sallah ba su kuma gefe su aza wani sallah wannan naku da suka biya ta waɗancan muni yanzu mutum ya zo iske ana sallah ya je koma gefe kayan fajar babu kyau amma da ya munin naku ba wanda ya zo ya iske ana sallah wata sallah bai yi wata bai koma gehe ya yi wata babu kyawu amma bai yi munin naku ba naku biya fi muni ana jam'i ku zo ku adana ku jam'i ko kun kabbalka kuna cikin sallah ko ga wani jami'i za ku kaɗa sallah ku bi su domin ana son jama'an musulmi ta haɗu waje ɗaya na ko kun kabbalka kuka ga wasu suna yi za ku kaɗa sallah ku bi su ku yi salla tare da su shi ya fi zama daidai so sai wasu malamai suna gani ai da an kulla raka'a in an kulla raka'a to ba a bari an gama ta saboda cewa da Allah ya yi wala su a tuqilu a'malakum zaka duk raka'ar da aka kulla ya ji rukuyi wannan yana shigowa cikin babu in ka shigo masallaci ka Za ka yi tahiyatul masjid ko za ka yi wata nafila to in ka kakkabarta sai aka fara ikama fitar da sallah to za zaka taka sallah ka shiga jam'i. amma in ka kullara raka'a in ka kullara raka'a to suna cewa kasan wala su tuqilu amalakum to kada ka lalata ka yi sauri ka gama sai ka abin da. ina ba ku in kuka yi kuka gama in kuka yi kuka gama inda ku raka ajin ku same su ku ba su hakuri ku nuna wallahi ba mu ga kuna sallah ba da ba mu yi haka ba saboda ni ake gudu ta ba kiyayya ake gudu ta kullu tsakanin musulmi a ce mu limamin mu ne? mu limamin mu ne? mu ne muke biya sallah ba mu biya wani sallah haka in an iske ana wani jam'i cikin masallaci ba a wani jam'i sai wasu sun kare domin a samu yida domin a samu haɗin kai da fahimta ita da aka yau an samu dubu arba'in da hudu da ayi biyar da saba'in da biyar Allah ya taka da alheri wasu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa